A yau dandalin VOA ya samu tsaraba ne daga Dr. Abdallah Usman kaya. limamin masallacin Usman bin Affan da ke kaya a kanan Najeriya, inda yake bayyana falalar azumi ga musulmi, musamman ma a bangaren addu'o'i. ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa daga cikin addu'o'in da idan bawa ya yi ba a juyar da su ana karɓan su kai tsaye take shine yin addu'a yayin buɗe baki yin addu'a lokacin da aka sha ruwa yan uwa musulmi mu yi amfani da wannan dama mu roki Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da muke shan ruwa kuma ya zo a sunna ana shan ruwa ko buɗe baki a fara da dabino idan ba a samu ba a fara da ruwa manzo Allah shi ruwa ma abu ne mai tsarki daga hannunka ka gaya wa Allah bukatunka ka nemi rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala a lokacin da kake shan ruwa a lokacin da kake yin buɗe baki dan ko lokaci ne mai tsada da bai kamata ka bari ka yi hasarar sa ba tare da ka roki Allah ba tabaraka wa ta'ala Dr. Abdallah ya kuma karanto mana addu'ar buɗe baki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da zarar lokacin shan ruwa yayi اللهم لك sumtu, وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت wannan ita ce addu'ar da aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana a lokacin da zai buɗe baki ya Allah dan kai na yi azumi kuma da arzikinka nake yin buɗe baki ka gafarta min Abinda na gabatar da abin na jinkirtar a wata riwayar Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin amsa addu'ar bawa a lokacin da yake shan ruwa a wata riwayar zahaba zama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajiru, insha Allah ishirwa ta tafi jijiyoyi sun jike da ruwa kuma lada ya tabbata insha Allah wannan ita ce addu'a da aka ruwaito kuma du manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum idan zai sha ruwa yana dan uwa musulmi ka lazimci wannan addu'a dan ka dace warin bakin mai azumi alheri ne kuma abu ne da Allah madaukakin sarki yake son sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil miski wallahi warin bakin nan na mai azumi shi ya fi kanshi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sama da turaren miski ashe wannan yana nuna mana ubangiji madaukakin sarki shi a wajensa wannan wari ba wari bane yunwa da muka ji saboda Allah ishirwa da muka ji saboda Allah shi ya sa hanjin cikinmu yake busa wannan wari ya fito a bakin mutum ba wai ƙazanta ce take sanya wannan wari yake fitowa daga bakin mutum ba Allah ka karbi azuminmu ka datar da mu to madalla da fatan yan uwa musulmi za su kiyaye da waɗannan addu'o'i baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.